قال حدثنا خالد قال قال سمعت شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ويصدق فإنه يد نمري سيأتي عليكم زمان دفنون زمن يدير زمكم يمشي الرجل mutum zai dinga tafiya bi sadaqati zai dauki sadaqati sai dinga yawo da ita fa yaqulu fa yaqulu alladhi yu'taha wanda aka miko aka ce in wa karbi sai ya ce a'a lauji ta biya bil amsa da zai je kawo da zai wata shekara ka bani da sai in karba da sun da nake dalibi ka bani da sai in karba amma yanzu ba zan karba fa qabiltu da na karba fa amma yawma yau fa la ba zan karba ba dan nima na yi kudi haka kenan in za ka bani ka bani saboda goban ka bani ba zan karba ba an gane wannan shine abin da ake nufi shi ma duk sai babu shafa'ati bis sadaqa babu da ke magana akan sa baki da nema wani alfarma dan a bashi sadaka wannan shine asali mutane kiki ba su roƙo amma zai iya cewa a taimakawa ne an gane ko ba zai shi magana akan baki in ka bashi shi ke da kuma ka ba shi waka abdullahi da umar ya ce umar ka ba baya roƙo amma an bashi baya biyarwa ce ni ma ba na roƙo an bani bana ba na biyarwa wannan kenan قال أخبرنا محمد بن بشار قال قال يحيى قال قال سفيان قال قال أخبرني أبو بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى العشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا sai ya cewa ku nema alfarma a ba sadaka ku shafa'u kuma sai Allah ya sa a cece ku wa yaqbi Allah Allah mun sarki yana yin hukunci ala lisan nabi yana hukunta abin da yaso ya hukunta akan harshen annabi sa mata abin da ya hukunta wannan radi ne ga waɗanda suke ganin cewa qur'ani kawai shi za su bi ba za su ba bi can manzon Allah sallam Allah yana hukunta abin da ya so a harshen annabinsa ma harrama rasulullah kama harrama Allah Allah yana haramtawa manzon Allah sallam yana haramtawa wani kenan ka nema wani an shine ishfa'u tushaffa'u ku nema wasu ma'ana yi wani hanya a taimake shi wani ina da wasu ɗalibai a taimaka in ke su aiki ina da wasu kaza na ga wasu kaza a taimaka a yi wani kaza kai ba a karan kanka ba in kai ka yi taimako biyu shi wanda aka sa din duk wanda ya ce ce taimakawa wani kai kanka an taimake ka domin kirkita so sa aka yi maka magana me yasa ba a gaya wani ba kowa ne kowa ne kai sai aka yi maka ana kirkita ma zato ne shi kuma wanda aka yi shi ma an taimake shi kai kuma ka zama wasita ka zama sila ka kulla alkhairi duk kun yi tarayya a cikin ladan قال أخبرنا هارون بن سعيد قال كان أنبانا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخي عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلمت إن الرجل lallai mutum da ya wani mutum yakan zo ya roƙe ni da ya tsalo yakan roƙe ni wani abu ba amna'u hana shi ba shi hatta ta har sai wasu daga cikin kusan sa baki ya hannun Allah a bashi mana an gane fatu jarutu a wannan gabar in kuka sa baki kuma za a ba ku lada eh kuma za a ba ku lada wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu ya ce ishfa'u tujaru ku sa baki a taimaka wasu a ba wasu a agaza wasu sai kuma a ba ku lada wannan ne abin da aka san mutanen Kano da shi Allah ya ji katu jana hashin ban taɓa mai addu'a ba sai yau Allah ya kansa da gafara ai zaman da suka dinga zauna har suna ya kamata alfarma wani dan mu ne a ja ai masa kasa ke kenan a buga na uwaye nan a buga karka zo mun kai sata a gare ce karka zo mun kaci kayan mutane karka zo mara gaskiya amma daga nan har zuwa birnin london za a nema maka alfarma za a riya a shi a yi amfani da wannan a matsayin kwarai da gaske ko an san ka ko ba a san ka ba inda kai dan gida ne kake kai dan gari ne ishfa'u tujaru an gane ku a zo a fakke da ku dan a samu abuwa na alkhairi eh. hadisi ne sahih babu babu ikhtiyal bi sadaqa babu ke magana akan wato kamar girman kai a yayin sadaka wajen mai yake rufi girman gai yayin sadaka za ka cikin babin ƙada kamar da isa gabin mansurin ƙada ƙada ya sa muhammadu bin yusuf ƙada sa ala uza'i an yi aya ibina abi gazirin ibrahim bin haris a jami an bin jabir an abi ƙal ƙada rasulun aisalam inan min alghaira ma yi shibbun allah daga cikin kishi akwai wanda allah yake so wa min ha daga cikin ma yi bi gudun allahu akwai wacce allah yake ƙi wa min al-khuyala daga cikin girman kai ma yuhibbu Allah kun ji ko akwai girman kan da Allah yake son sa ba girman kai ake son girman ma kai girman kai ko girmama kai a cikin sadaka shi yake ba zai karba ba sau da menene kar a yi masa sabo a kashe masa zuciya ya fi so ka faɗi mafi ƙanƙantar sana'a ya je ta sa a gaba yanayi wa daga cikin girman kai ma yubghidu Allah a da Allah ke ki fa amma al-ghayratu allati yuhibbu Allah amma kishin da Allah yake so na ghayratu fi riba wato kishi cikin abin da ke saban Allah ka kai ba za ka yi ka ga ka yana yi ko ne yana saban Allah ka nuna an taba Allah baka yadda ba an taɓa addinin Allah baka yadda ba na'am wa amma al-ghayratu allati yubghidu Allah kishin da Allah yake kyamata wal ghairatu fi ghairi riba mutum yace zai dinga yin kishin cin abin da yake ba haƙƙin sa kamar kishin mata wannan ana kirsa al-hasad aka ibn tamiya ikirsa cikin ikhtilafu sirat al-mustaqim bi mukhalafati asfar al-jahil يقول الكتاب صنع الإيمان cewa na hasada ce kishin nan da mata suke a gida namu na yanzu hasada ce tana cikin ni'ima wata ta shigo kenan kawai wal ikhtiyar alladhi yuhibbu Allah girman kai da Allah ke so ikhtiyalur rajul bi nafsi mutun ya girmama kansa inda alqital a wajen yaki wa inda sadaqa a wajen sadaqa me ake nufi yayin yaki ma'ana yaki a karashin gaskiya ce shi bare ba ya fi karfin yi wannan yakin ba za a je a je wato idan takal musulmani bi sayfayhi ma balqati wal maqtul fi nar mutun ya ce ba zai ba shi amma idan magana a sa bauni ne a daku wajen wato wajen abinda Allah da mulki suke shi a shari'a yake haka ke fasar rigima ba za ta yi ba amma da sharadi kar ta shafa Allah da manzansa in ta shafa Allah da manzansa duk wannan gugar da ake yi da wannan shafa shafa na banza ne za a kura da shi a ji a cikin da a cikin ƙasa wannan shi ne to sannan shi wannan girman kai da Allah yake so ikhtiyalu rajul bi nafsi shi ne girma kansa shi da ganin cewa kuna ce اليد العليا خير من اليد السفلى اليد السفلى ita ce wace mai al'afiza wata suke karɓa ce ce a'a shi ya kullum a zuwa wajensu a karɓa ba dinga zuwa yana karɓuwa ka sa wannan aranka Allah bai taimaki ka kuma ka yi aiki don tabbatarwa da kanka wannan tufa Allah zai maka ka duk fa abin da kake so ka zama da kanka za ka iya zama ba izinin Allah domin Allah bai yi mutum mutum ba sai dan yana so ya girmama shi Allah bai a dauki siffar mutum ya baka ba sai dan yana so ya maka falala duk duniya a jika ha kai ba a yi mutum da Allah ga dama sai ya kaɓera din da ka binka a ka bugi don ya dan yaga ga ka kaza yake ka kaza amma da yake mutum a soja ne malamin ka ga kanan yadda ka dama ka za ka sha abu wannan kenan a wani ya ce girman kai shi baya bugo waya ce a ce maka masa subhanallah wani ba girman kai yana girma kan sani eh amma ka auna in ka kira shi kace gashi zai karba kuma zai karba ba an gane in ka kira shi kace gashi zai karba amma sai to amma shi baya buge bugen waya to buge bugen waya kai kanka in an ce buge bugen waya ne zaka ce bai kamata ba duk sanda kake so in ka buga waya an kana so duk sanda ka buga waya daukan maka to a tabbatar ka tabbatar da cewa wai ka ba ta roƙo ba ce sai zuwa abin nan wani wasan hamma mu ya ce kai ka ga uban gidan ka inda buga masa waya baya daga ka ce ni kika ba gidan na ai bayan cewa ta kare ka ce ne ka daga waya mutum da zumunci ne sai ta arziya na buga maka waya ba ka ɗauka. lafiya yi ba daga tun waɗanda ake sa su a cikin layin zakka ko abin ko masu tuni ka sa akwai abin da ake sanar kira huji Wasan huji a hausa abin da ake kira da huji mutum ne ya saba baka zarka duk shekara to ya saba a ramadanu misali ke baka to in ka fuskanci duk inda sha'aban ya zo ko rajab sai ka fara buga waya sai da Allah aji a kudin nan da ake bani ko za a fara ban ko dubu goma ci ana kiran sa huji <laughs> eh, eh, eh. wani ma an ce rosta yake yi ci zai kokari sai ya sake na wata goma sha biyu wannan watan nawa ne shi ta shi yana gida yana bacci wannan watan nawa ne wannan watan nawa ne wannan tun ya mutu fa ta ma ta Najeriya sai kamar ayin kare arziki ma kamar ana amsa da su kamar dan ma yan kasuwan mu ne nan malam ina ne za ka ji cewa mutum yana da arziki sa kawai a shekara ɗari a neman shi a rasa a cinan ai wannan abin ba a yi sa ƙasashen duniya na musulmi da na kafara mai kyautar mota ba sai zo yana neman yan fasa lib a arge mai hanya mai kyautar gida ba zai iya koma haya mai kyautar gida munan ba zai iya koma haya wannan abun wannan arzikin da yake ira, kaga fa'idan ba arzikin nan kenan ne ne gwamnati ba ta wani kokarin tsari da za ta kula da tattalin arzikin al'umma ba ba abin nan wani ke cewa abun da mamaki in ka je Saudiya ko ka je London ko ka je waye inda yake wanda ka sani da yana da arzikin sa shekara 30 har yanzu da yana da shi sai dai mutuwa ne. amma ba wani magana su tattalin arziki sai dai ta karanta Qur'ani ta fice amma ta ya za ka kare kana da arziki kuma kare me zai kare ka kana da lafiya ka kuma za ka kasa za ka siyar za ka siyo za ka siyar kuma duk sanda mun ya tsari duk sanda zamani ya juya tare da jarin ka za ka juya muna yanzu ka gama tara kuɗin ka ta gabi ta ce za a canji kuɗi a sati biyu Allah ya shi mu yake cewa wani ikhtiyalu ladhi yubghidu Allah girman kan da Allah yake ki al-khuyala bil batil kai girman kai cikin saban Allah ma'ana ka je ka zarme cikin saban Allah amma an maka nasiya ba za ka ji ba yace a kibru batlun batlun haqqi gumbin nan in siya da na mutane ka tsaya ka nuna karfinka ka nuna zarmewarka da ba wanda ya ce ga maka cikin saban Allah shine wanda Allah yake ki hadisin tsaye. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال قال حدثنا أبو يزيد قال قال فهمام عن أتاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت تكلوا كتشي وتصدقوا في صدقة والبسوا كساء جكنكو في غير إسراف باترد الإتر كابا ولا مخيلة باترد جرمان كيفا وانا كنادي في حسن باب أجل خازن باب اللي كمغانا أكل لاجن ابو النيمة storekeeper mai kula da dukiyarka ta saddaka idan shi ma sadaka bi izinin maula da izinin shugabansa kana da ubangida yace aje a raba sadaka kai ma kana da wannan sadaka قال أخبرني عبد الله بن هيثم بن عثمان قال لسان عبد الرحمن بن مهدي قال قال لسان سفيان عن عن بريد بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تمشى المؤمن للمؤمن مؤمني قد أنقص مؤمني كالبنيان kamar katanga ce ya shuddu ba'abuhu ba'aba da sashin ta yake karfafa sashi wa ya yace al amin wato abokin nema amintacce mai amana allazi yu'ti ma umira bi wanda yake zuwa ya raba abin da aka ce ya raba biya na nafsu zuciyarsa tana so zuciyarsa a sake a hajjul sadiƙai. shi ma ɗaya daga cikin masu sadaka ne biyu ma'ana shugabansa ya ba da sadaka shi kuma ya ba da ladan isarwa لا ga duk sanar da sadaka hadisi ne shi ma sa'i babul musir bil sadaqa babu yake magana akan wanda yake boye sadaka sadaka ka boye ta قال أخبرنا محمد بن سلمة قال قال سعيد بن وهب عن معاوية بن صالح عن بعير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أثبت الجاهر بالقرآن من بينة القرآن كالجاهر بالصدقة كما من بينة الصدقة wal بالقران bil بوي mai boye بالصدقه kal مي بوي صدقه kamar mai boye sadaka ne duk دلا غد نيرسا ان yana da lada gurgurdan niyyar sa in tubu bis sadaqati fa ni'ma hi wa in tuqbu wa in tuqbu atutu wal muqrabu khairun da boyewa da bayyanarwa da zuciya ne daga niyya ne wani lokacin ma ka bayyana da ita zai fi koyewar Dan ya zama cewa ka koyar kamar yadda wancan hadisin zai gabata من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة باب المنان باب اللي تبغانا أكمل يقولي بما أعطى دا أبن دي باير بامو مكي كذابة ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين هذا أيضا ما يقولي لقدم فرعون هذا فارجي هذا فارجي على النساء بامو مكي نيمك أشتم با سنك يارو kuma ka zauna a cikin tsawon shekaru ka cika sha a gidan sarki kuma kai ka to baran ma da kai shine fa'ala yanzu kuma kai kana daga cikin masu mutunci duk wannan kalmomin daga wajen abin nan mutum ya bayar ka bayar da dama zuba bace sani ba ake cewa amma kana iya gaya mutum ka tuna masa wani lokaci kan ana yana da mantuwa an ba shi kaza ya manta to yau dan ba a ba shi wata yake nuna wata ɗabi'a kai duk abin da nake maka ba gani ba jiya ban baka ba kai karewa rigar jikin nan naka ba ni na baka ba ba laifi bane wannan kayan a tunawa ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutanen Madina ya ba da sadaka an gane ko sai hana mutanen Madina ya ba wannan ya ba ne sai suka wato ka annabi wajen bi a musulmi sun samu damuwa suke ce alim ajrikum bullala fa da kuma Allah bi ban sami ku ta tuba Allah shi da ku ta ban yi kaza ba muku idan ganin lissafa muku wannan ababun akwai tazkir ka tuna mutum dan adana da mantuwa wannan ba laifi ba ji bane na na na to wannan da ake yi wanda ya to ka faɗa ne dama baya yi wannan ba gori ne ba domin kaga tarbiyya ke koya musu a dangi ne wannan ka baya dama aika sun kullum alkhairi a gida ya wahala idan ka daga zumunci ko mu'amala da zumunci za su yi maka dama ka ce ka fita daga cikin ƴan uwa eh ai malam in Allah jarabce ka da wadata ko kana da wani matsayi a tsakanin dangi to kai dai ka shiga Allah ya ka shiga Allah ya dago da wani wanda zai dan taimaka maka in ba kai ba ga abin nan amma ƙarshen da kaga sai an tsare ka sai an tsare matarka sai an tsare ka zaka da sai an tsora tsana duniya an tsora akan ku ai marwata ne kai ko ba Allah bane zaka yi wadatar da kowa sai ka ji an yau da magana a can ai ba ya taimaka wa 'yan uwa wannan kuma kaza shi yayi yi masa shi wannan shi wannan shi wannan amma saboda ko yake yi ko kuma abin da su suke so ba wani ne masa khairu ma yana jin dole sai amma kuma ba dole bane ba dole bane Ita yi fahimci chaka wanda yake dole sai ka ciyar a duniya iyayenka matarka ƴaƴanka a na farko kafin ma kuwa kanka da kanka ka cika sha ka yi kanka ɗinki an gane ko shi ma ɗa suka ce yana kai shekara 21 ka ce wata ka nemi kwano na wani gida an buɗe gidan wanka a can in ka ji sai ya ci sadaka ba haka kawai yana kulkuli ba ko ya ce ɗan wannan a ah. ko cikin shekara shi wata wata ka ce shi takwas za a yi mai in dan kai na da sha bakwai saura shekara ɗin ke da ya taka ce nema abinci to babu mannan bi ma'aqa babu da ke magana akan mai gori da abin da ya bayar ana kamar amr bin ali قال كان لسان يزيد بن الزريع قال كان لسان عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon sallallahu ce salatatin la yanzuru Allahu ilayhim yawm al mutane uku Allah ba zai musu duba na rahama ba ranar kiyama al-aqu mai sabawa li walidai mai sabawa iyayenta wal mar'atu al-mutarajjila da macen da take kwaikwayon maza wadda youth da namijin da ba shi da kishi wa salatatin da kuma mutane uku la da janna kuma gaba ɗaya ma ba su shiga aljanna ba al'aqu li walidayhi mai saba wa iyayensa babanka ya ce yi kaza naki bari naki za kaza kaki wal mudminu al khamr da wanda ya zarme ko mai zarmewa akan shan giya titur a cikin maye ki hare mutu wal mannan da mai bori bi ma'ata da abin da ya bane in ka bai ka dauki kai ko an gane? wani ya ce wannan sai ka ɗin kuka sa ranar juma'a <laughs> حديث صحيح قال خبر محمد بن بشار عن محمد قال قال شعبة انا علي ابن النام آه، ابن المدرك عن أبي زرعة ابن عمرو آه، ابن عمرو بن جرير عن خرس بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة متعنق لا يكلمهم الله يوم القيامة ألا مدعو في تركيب الليل الشيء سبحانه القيامة ولا ينظر إليهم ba zai duba na rahama zuwa gare ba zai tsarkake su daga zurbansu ba wani kuma azabun alim azaba mai rikita tabbata a gare su faƙara a haɗa sulullahi sallallahu alisallam an nisa mai karanta wannan faƙala abu zar sai abu zar yake cewa khabu tabbar sun taɓe wa khatiru kuma sun ya sara khabu wa khatiru ba da ke almusbilu izara wannan ziyarar ce sai an nisa mai ƙara cewa almusbilu izara da wanda yake jan kwarjallarsa da take wandansa isbabu izar duk sanda idajo ba ya zama kasa da idan sahu shine ake nufi wannan amma in dai zai zama cewa sama da idan sahu wannan ba zama ismail ba ya zama waka wal munafiq sir'atuhu da mai sai da kayansa na kasuwa bil halifil kadhib da rantsuwa ta ƙarya wallahi tallahi kin haka muka saru kuma ƙarya yake amma wannan rantsuwa za ta sa siya yi wal mannanu ata'a da wanda yake gori da kyautar da yi duk san da ya bada abu sai gori Allah ya kashe mu hadisi ne sai قال أخبرنا بشر بن خالد قال قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خارسة بن حر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم wani ma'azabun arewa almannanu ma mai gori da abin da ya bayar wani musbiru izara da mai taki kwarjallansa wani munafiqu sir'ata da mai siyar da kayan sana kasuwa bil halittar kari da rantsuwa ta ƙarya babu raddi sa'il babu da ke magana kan wato yaya ake juyar da almajiri ko mai bara ma'ana in za a ba shi haƙuri ya ake in za a ce tafiya da mai ake juyar da shi da zagi ko da tsangwama قال أخبرني هارون بن عبد الله قال قال حدثنا معي قال أرثنا مالك وحول السند وقال أنبأنا وتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن صلى سلم ياتي رد السائل حميد الماجري ولو بظلف كود كوفة دبان أغاني في حديث هارون شيء محرق ظلف آه، محرق an gane gashashe ko soyayyen kofato na jinkiya ko na akuya ma'ana ko ɗan yaya a baki inda ya yi bara musamman almajiran da suka fito karatun ƙwar'ani su ne kusan almajirai na gaskiya daga zuce waɗanda ba su roƙa ba amma mutumin da zai zo tsakiyar masallaci ya shi ƙato da keken ƙato ya ce a taimaka an bayan da abin da zan ci ka ce kana in ka ce ba ka tambaye ya ce a ina ya ce a fage nake wai daga fage ya zo nan kamar fage babu musulmai ko ya aka yi zo fagen oho mhm. Allah ya shi mu hadisai sai babu man yus'al wala yu'ti babu da ke magana akan wanda ake roƙon sa abu ya hana ko ake cewa ya bayar yana da ikon bayarwa ya hana duk sanda ka ce ga aikin alkhairi ya zo ku yi to ka yi fa iyayenka duk sanda ka ce ga aikin alkhairi ya zo har aka tamfara ka aka kira ka a ce wane to wannan baka sani ba nauyin Allah ya san halin da kake ciki Allah ya kashe mu قال أخبر محمد بن عبد العالى قال قال ساء المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول la ya'ti rajulun maula wani mutum ba zai zo wajen shugabansa ba ya tsaro yana roƙonsa min fadlin inda ya ba shi na daga wata rara da suke wajensa fadlin inda wata rara ba abinda shi yake amfani da shi ba shi ya ci ya wadata ya tsaro na kama zai fi kuna kula af al'afu shi ne fadl baƙiyya, su'ur abinda zai zama kingi ko raguwa fahimna'u ba zai zo ya roƙe shi wannan abin ya hana shi ba iya ya hana shi wannan abin illa du'iya lahu yawmal ƙiyama. fa sai an kirawo masa wata halitta ranar alkiyama shuja'un wani mutiji akara mai kora shibban ta ce da mai kora ma'ana mara kyau mutiji ne kumurcin miciji mai hargitsacciyar halitta ya talamma fadla zai haɗiɗiye wannan dukiyar tasa da ta yi rara za a nuna masa ita a filin alkiyama allabi mana abin da ya hana ɗin kuma sai a ta yi ya haɗe sai a ce zauna da shi kuma sai shi ana kanzu ni ne ka kame da makaranta a bisan baya ita ina kawo so ka gani da kyau sai ka sadaka da ni dan adam mutum tara kuɗi sun ba ba manufa me ke da shi muna da irin wannan mentality din mutum da ga cewa kawai dukiya ke tarawa yake ita tarawa ita tarawa ita sanya ce nasa so ko ina ita tarawa ita tarawa sana zo bincike bayan yaron su sai an yi da gaske yaran za su iya samun rabon abin da ya bari kawai lafi ko sun sami ba su ma iya alkitawa kai karewa su kalli gidan mawadaci babban mawadaci in yarsu ya'yan ko gidan ba sa iya rikewa su kula da kwansa da fitilar ta ta fashe da ba wa ruwa shuka da ba sa iya rikewa ƙarshe zai da gidan ya wata irin mutuwa kufai ya zama kamar atsilan ya zama kamar irin abin da ya kirka kufai tumari a gidan ƙasar da sai dai a bawa masu hotel zo su haya kuma su zai kuma su irin dafa-dafa don zo su karfa don ba wanda zai irki gina gidan a fiye a idan ka fi kowa wadata ya kamata ka fi kowa alkhairi da wannan wadata hadisi san hasan babu man sa'ala billah babu da ke magana akan wanda da yace a bashi saboda Allah a bashi saboda Allah qala khabarna qutayba qala qala san abu awana an amash an mujahid an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la sanati man sa'ala billah duk wanda yana matsari da Allah yace dan Allah a kare ni dan Allah wato ina cikin matsala kaza fa'izu ku tsare shi wa man sa'alakum billah duk wanda ya roke ku ku bashi saboda Allah fa'aqu ku bashi wa ta istazara billah duk wanda ya nemi tsari ko ya nemi kariya ku ko ya nemi makwabtaka da ku saboda Allah fa ajiru ku zauna da shi ku tsare shi din ku kare shi wa man ata ilaikum ma'rufa duk wanda ya muku abubuwa na alkhairi ko ya kawo muku wani abu na alkhairi fa kafiru ku sakanta masa fa in lam tajidu idan muku samu abin da za ku sakanta masa ba fa du'ula ku yi masa addu'a hatta ta'lamu har sai kun san cewa kadi wato an kadi kafa to mu cewa kun saka masa mana kai masa wata addu'a ta ikhlasi a bayan idansa har sai ka ji a ranka da izinin Allah Allah ya karɓi wannan addu'a wani da kaza ubangiji Allah ka yayi masu ka, kai masa kaza kai masa kaza kai masa kaza ya sani ko bai sani ba tam wannan ne sa'i babu man da biyo jihla babu da ke magana duk wanda yace a bani saboda girman fuskar Allah a bani saboda girman fuskar Allah la ilaha illallah ana magana Allah aka magana fuska Allah dole sai ka ji wani dam a cikin Allah tana magana fuskar Allah fuskar Allah fuskar Allah wannan ba akwai girma la ilaha illallah yake cewa a'udhu bi wajhika min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa ka minka يا أخي في عليك أنت كما أثنت عليها كما أثنت على نفسك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء إنما نزعمكم لوجه الله لا نريد منكم جباء ولا شك انا كنا ما كنا فتاة أن ذاك دولي دين جيرا أزوك يا وبنجي دي كده كهرم تاونا يا كيارا أنا أنا الله كده كهرم تاونا جنين كيارا wadda ta hijabu hudu shakamakin Allah shamakin Allah haske ne lauka shafahu waje ne da zai yayi wannan shamaki daga fuskarsa la ahraqat subuhat yi ma na sama wata ard da hasken fuskarsa ya kone abin da ke tsakanin sama da ƙasa idan san da ake magana fuskar Allah ka dinga jin wani gingirin a zuciyarka abin fa ba na wasa ba كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال fuskar Allah wani abu da girma yake Allah kada ka haramta mana ganin wannan sifa ta kara na alkiyama na'am kaga ya ce akwai ne ce Allah ba zai gaishe ba kalla inna ma'arabi yau mai din da Allah ya ce bari dai su ababen sha makancewa ne ga barin ganin Allah rana alkiyama ba za su ga Allah ba أمام المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم دو وندي أتي أباتي فبر الجنة وانفذكر الله قال أخبر محمد بن عبد العالى قال قال اسماء المعتمر قال سمعت باهز بن, بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله لازم كان أنت عمر بن سعيد عن أبيه عن جده باهز بن حكيم عن أبيه عن جده في شي بخاري يا فاهم انت شو هذا باهت بن حكيم عن أبيه عن جدي أقاني؟ بخاري يا كوانشي معلق أتكلم تابع سقول علي دبن دبن أما ابو بن شعيب عن أبي عن جدي أو بخاري سر الدنيا بخيت أقاني؟ أما أبو مسلم يعتمد عاد هنا كوانش أتكلم تفسير نعم يجي شو سمعت بعض بعض ابن حكيم عن أبيه عن جدي هو يحدث عن أبيه عن جدي قالوا قلت يا نبي الله نتيا أنا من الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن يتيا ya annabi Allah ban zo maka ba har da na rantse fiye da adadin wayannan yatsin nawa li asabi'i yana wannan na hannayensa cewa Allah atiyaka bazan zo maka ba wala atiya dinaka bazan je addininka kuma yau gashi na zo wa inni kuntu ra'an ni mutum ne la aqilu shay'an ba na iya fahimtar komai illa ma 'allamani Allah wa rasuluhu ba ke sai abinda Allah da manzon ya cika sanar da ni ma'ana ya alban Allah ni na zan shiga musulunci amma ba na son yawan karatu gaskiya ni abin da zan jira kawai a gaya min abinda Allah ya sanar duk maganganun ni da akyali na Allah da manzon sa kawai ni magana an ce sun ce mazhabobi sun rabu wani littafi da a kyale ni kawai abinda Allah da manzan su suka sanar da ni ni kawai ya ishe ni ba na iya fahimta komai ba sai abin abinda Allah da manzon suka sanar da ni wa inni as'aluka ina roƙonka ya annabin Allah bi wajhillah dan girman fuskar Allah bima ba'athaka rabbuka ilaina dan girman Allah ka duba Allah da ne Allah ya aiko ka zuwa gare mu dukan bai da nake kenan da aka aiko ka mai aka cika gaya mana in ka zo ni ma jiya da nake kenan ba da ce bil islam da musulunci ya aiko ni ba da ce sai ce wa ma ayatul islam to menene ayoyin musulunci menene rukunan musulunci ba da ce an ta kula ka ce aslamtu wajhiya lillah na mika fuskata ga Allah wata khallaitu kuma na bar duk wani abu wanda ake bauta wanda yake ba Allah ba shine ma'ana la ilaha illallah wa tuqima as-salata tsayar sallah wa tu'ti zakata ka bada zakka kullu muslimin ala muslim muharram ka ɗauka kuma duk musulmi akan dan uwansa musulmi abin girmamawa abin darajawa ne abin tsarewa ne akhawani yan uwan juna ne nasirani masu taimakon juna la yaqbalu Allahu min mushrikin Allah ba zai karɓa da gwajin mushriki ba ba da ma aslama Allah ba zai karɓi wani aiki ba daga wajen musulmi ba a wajen wani mushirki ba ba ba'da ma aslama amalan ma'ana la yaqbalu Allahu min mushrikin amala Allah ba zai karɓi wani aiki daga wajen mushirki ba ba ba'da ma aslama bayan ya musulmi musulunta kuma ya koma shi ta. to Allah ba zai karɓi wannan aiki ba aw yufariq al mushrikina ila al muslimin wannan au au ko wato au Allah kenan ko au la yufariq al muslimin ko kuma yaki Allah ya fari shirki ne yake wato rabuwa da mushrikai ilmi musulmi ta wajen ƴan uwansa musulmi a san da ya zama cewa ba za a baka ka yi ka a nan ba dole sai ka yi jira wannan kenan sai menene muke to wannan ka yake ne cewa za ka iya cewa a baka saboda fuskar Allah ka mu za ka cewa ina roƙonka saboda fuskar Allah da me Allah ya aiko ka sai da ruwa shi amsa za ka iya magiya da fuskar Allah babu man yus'alu billah wala yu'ti bi babu yake magana mutumin da aka ce dan Allah ka bani sai ki bayarwa dan Allah aka ce kai kaza dan Allah sai kai ki dan Allah din nan قال أخبرنا محمد بن رافع قال قال اسماء ابن أبي فليك قال قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القاري نعم القارضي عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ألا أخبركم بخير بخير الناس منزلة wana gaya muku mafi alkhairin mutane matsayi a wajen Allah ba kullum sai muku bala ya rasulullah gaya mana ya annabin Allah qali ce rajulun mutumin da ya zama akhizun bi ra'si farasi yana rike da makwarkwadan gashin dokin sa ko linzamin dokin sa fi sabilillah wajen ya dinto tabarkin Allah ma'ana kullum a shirye yake shi ko jira yake ji an ce kaza ya zo saboda Allah zai tafi kaza saboda Allah saboda manzo sallam saboda musulunci zai tafi a shirye yake yan agaji kenan shi kullum so yake ji an ce Allah ya ce kaza ya tafi yayi manzo Allah sallam ya ce kaza ya tafi yayi hatta ya muta haka yace har ya mutu aw yuqtal ku aka shi wa ukhbirukum billadhi yali ko zan ba ku labarin wanda yake biye da shi kullum sai muka ce na'am gaya mana ya rasulullah bala ta ce rajulun mu'tadil mutumin da ya zama yayi kaura fi shi'bin a wata unguwa ko a lungu ko a wani kwari yuki musala yana tsaye sallah a can wa yuti da yana bada zakka wa ya'tazilu shururun nas yana kaurace wa sharukan mutane ne shi yasa ya bi cikin jama'a wa ukhbirukum kuma zan ba ku labari bi sharri aka ku fishe yukim sato waya to shikenan wa ku ina ba ku labari ko ba na ba ku labari ba bi sharrin nas da mafi sharrin mutane ba kullu na'am sai muka ce ga ya mana ya rasulullah ya annabi Allah qala fi ce alladhi yus'alu billah wanda ake cewa ya baya saboda Allah wala yu'ti bi baya baya wa saboda Allah to wannan tarbiyyar ina ce a bani saboda Allah kana da shiga dokan kanka ko shi kenan ma wani tawili da ba wani tawili da zaka saboda Allah ke karta ga tun da aka yi don Allah kai hakuri a cikin shi su dama wa ake zaman Allah ake ake jira me kake so a gaya mu ba Allah wani kina hadisi na tsari, babu sawabi yi rufi babu rike magana akan ladan wanda yake yawan yin kyauta ladan sa ga imam nasai ya matsa ko قال أخبرنا محمد بن مسنى قال قال سنة محمد قال قال سنة شعبة عن منصور قال سمعت ربيعيا يحدث عن سيد بن الظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة متعني يكون يحبهم الله الله ينافس وثلاثة يبغضهم الله الله ينكنس أما الذين يحبهم الله وأنا مكرتاش دام كون سيد التابعين علل وأن رواية أبو ذر تنادروني أكون وأن في جوابك mutane ku Allah yana kin su amma allazina yushibuhumullah wadanda Allah yake so fa rajulun mutumin da ya zama a takoman yaje wajen wasu mutane fa sa'adahum billah yace dan Allah ku bani ya roki saboda Allah walam yas'aluhum bi qarabatin bai mutu giya wato da wata zumunci ko ta alaka bainahu bainahum da take tsakanin su da shi ba wani dan Allah yi mun kaza bai ce wani dubu zumuncin da ke tsakanina da kai a ba saboda Allah ya ce fa ta tazka ana shi fa takhallafa rajulun bi aqabihim sai wani mutum ya bi bayansa bi aqabihim wato a ƙarshen mutanen ma'ana yana cikin mutanen shi sai zare jiki sai je bi shi fa sirran sai ba shi haƙoyi la ya'lamu bi atiyatihi ba wanda ya san wannan kyautar da ya illa Allah ta sai Allah wallazi atahu da kuma wanda aka ba su ne kawai da suka sani Allah da manzan a Allah ya sani sai wanda aka bawa wa qaumun kaga wannan shine Allah ya fi so an gane ba mutumin da Allah ya fi so akan wato a wannan mutumin da yake ganin ya ce a bashi saboda Allah an gane shi sai wani shi ya zare jikin sa ce tunda an ce dan Allah ni bara an bashi suke faɗa Ali bin Abi Talib malam tafsiri suke kawo wannan yayi azumi ya kai azumi zai ci abinci ya yana yunkurar zai ci ko ce almajiri ya fuka masa bara sai ci a ɗauka a bashi azumi ba ka duba mai azumi na da cikin tafsirai da ake cewa sai Allah ya saukar da wannan wai ilmu ta'ama ala hubbi da miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci ala hubbi a san da su ma suke san abinci kaje a ji ake fita ba sai da safe ya zama kanzo ba ba sai rigar da ka daina sawa ka daina ganin kenta ba wani ta ji a lullike maka littafar mashi kana fanta lan tanalu birra hatta tunfiqu kuma ka shigo ma duk in shi ka inna Allah bi ali duk abin da ka sai ka ce Allah yana tare yana tare shi ka dauka ka bayar kana san abu nan to sai ke cewa war wallazi ata daw shikenan wa qaumun da mutane da suka zama saru ne na tsohon suka yi tafiya a wani dare hatta idza kanin naumu. har sai da bacci ya zama a habba ilaihim ya zama shine mafi soyuwa a wajen su ma'ana bacci ya kama sai musu karbi ka san dan adadin dare dare haka ne mimma yu'dalu bi fiye da ka ba su komai wannan bacci suka fi so nazalu ko suka sauka Ba ba'in ruhu sahun. suka sanya kansu Ba kama. sai wani ya miƙe ya tamallaku ne ya nemin naci in ji Allah shi ana cikin baccin nan fa ya gaji kawai yana jin kawai ya ce sun da Allah ya tashi ai wani ke cewa duk sun da kaji kafarka ka dare tsari. wallahi su ake kai addu'a kan koma kana tsari ka miƙe za ka ji bacci yana kana kana layi kana wai ya haƙuri zo ka ɗan jingina ɗan babarai da ka abin kyau kaka tsora wannan addu'a ake so kai a san wani bala'i ne cikin karo ko sai idama ta mala'ikan kai dungure ka tashi ga wani abu nan hukuma tashi tashi sai ka dukkan ka tashi kana jin fitsari ko ka ji ba ka gyara kana gyara kallon agogo da ka gyara ina kana fitsari ka koma barci ko ka abi kai a tashi ta ita ya tamannaqo ne yana min naci wa yatlu ayati yana karanta ayoyina da wannan ma ya karanta ya dan tsaya jimbaci ya dan suloki ruwa ka wa rajulun da mutumin da ya zo kana bi sariya ya kasance a cikin wata wato runduna fa la qul adu suka hadu da makiya fa wahudimu aka kashe su ba aqbala bi sadri shi wannan mutumin ƴan uwansa da an kashe shi ko sai dan tawai dinga turo kirjinsa hatta yuqtala shi ba kashe shi ba shi ma yana dan turo kirjinsa da Allah dan shi ma a karasa da shi ba sai je ba kai labari au yaftah Allahu la ko kuma in ba a kashe shi ba ya samu wani shugaban sai zungure shi kuma Allah ya bude wato ya ba wa musulunci nasara a hannunsa wa salatu alladhina yubghiduhum Allah guda uku da Allah yake ki wa الثاني يا ta تزنا والفقير المختال ده كما تلك من جرمان كي والغني da ده az-zalim babu tafsirin miskin babu da ke magana ga cewa waye miskini waye miskini ai miskini da kalmar sakana ne in ya zo ne ya kasa motsi asalin kenan abin da ke kawo talauci rashin motsi wa giri wata alaihimul maskana an ce ka kula asalin talauci rashin motsi shi sa ka ambata talauci da maskana zama an gane da zarar ka zaɓi zama ta talauci ya aure ka kula kalmar sakana ke da sai muzarri mimi ta sai maskana Eh? kana zama za a zaune ka da kayi sana'a kaza kana ga ta fara samun matsala to kaka bari a ce a'a ai an mana alƙori da a'a tun ana cinta ta ka samu ka kirkiro wata karene ta kana jin daɗin sana'a kake zuwa karami wata a waje a ani shugaban kamfanin ne yana samu. an yi malam an ni kawai ba su ana yana kona ta hawan jiya na ki a to wallahi yau din nan za ka yi ma jijiyar sai dai kwana a ko gaba ɗaya gaba ta ce kamfanin ya kari in dama kai kana rayuwa ne ba ta fi an yi kuma da kafin shugaban kamfanin yana kaunata har ma babban ɗansa suna na ya sa aiki to wallahi ya fi son kuɗinsa da kai duk ranar da aka wata wasa wani kuɗi wallahi shi kafin to kaje yadda ake ba wai ah, ai shi kenan mu kaza kaza kaji to in ana maganar tafsirin wai miskini a'a ka ce ai wani wanda ya nakasa a'a duk wanda ya zauna sai ya talauci ka'ida kenan da Allah ya tace rabon arziki ta ce a miƙe famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ku tafi a ban ƙasa ku shiga lungunta da saƙonta da tilinta da kwarinta wa kulu min rizqi dan ku ci daga arzikin ta yace na na Maryam tana kurmi ko annabin Allah ne a cikin ta ita ma mu'mina wa musiddiqa sai Allah ya ce mu da wa wuzzi ta ciki aiki tukun motsa وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك zama an zaune ka an ji kyau ba a zama ba a zama ba a zama kuma zama din nan wanda ya tsaya shi a akan sana'a ɗaya ya zauna domin bai raba ƙafa ba ba wuce ce raba kafa maganin faduwa in dai kana so ai taga taga ka duka tsaya daram to raba kafa ka guri daya guri idan ka sa ɗaya ka ɗaya in an yi taga taga za a binka anan قال أخبرنا علي بن حجر قال قال أبانا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منافع ليس المسكين مسكين بني الذي taruddu tamra wa tamratan wanda aka ba ana wanda ake bashi dabino ɗaya ko dabino biyu ba shi ne miskini ba wal luqma wal luqmatan la lawma ɗaya da lawma biyu inal miskin al muta'affif wal miskin da Allah ya ce a taimaka wa al muta'affif wanda ya kame an gane ikirarun shitu la yasalu lana fi hafaz ba sa roƙon mutane da naci ba ne sai ka duba ka sa akwai wanda idan ya yi maka wata magiya wallah duk kudin aljin ah, ga fika fito babu da zai gyawa saboda mene ne zai maka wata irin bara kai da gaji haƙwari wani wannan ba ba shi abin nan ba duk shirin ta ne wani zai gama maka magana wallahi ƙarya yake ƙashin ta ma fi kawo wadata da komai idan mutum ya zo a sai a bincika an ga cewa abin da za a ce mutum shi ake mutum shi amma dai lalle ne akwai abin da mu kuma mu muke ma lalata jama'a mu muke lalata su ya zo kullum mun sani a jama'a ce anan yake zama wai haiko kowa ake yi ce ba na bi muke wannan wancan masallacin ban niyya za ki zo min nan aina wani rigima ake yi ita ɗaya ta tana zuwa nan to ko sai kawar ta zo sai ta tsanci a'a ki ko ta ainihin ne masallaci na ne eh nan masallaci na ne take tafe na'am قال أخبر قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أبي رتاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مناسبتي ليس المسكين ba miskini bane bi hada tsawaf wannan da yake ta to yake zagawa tsakanin mutane allazi yatufu ala nas wanda yake kekkewayewa gidajen mutane tarudduhu kuma. wanda ake ba shi lauma ɗaya wal luqmatan da lauma biyu wat tamra da dabino ɗaya wat tamratan da dabino biyu qalu sai ta kuma miskin wa miskini malati alladhi la yajidu ginan yugune wanda ba shi da abin da zai wadatar da shi abin lokacin ba shi da shi wala yafanu la ba ma a iya gane shi wa yutasaddaqa alayhi balatana imat sadaqa wala yaqumu ba ma ya tashi mu bayt alan nas balatana ya ruku mutane ko dai da zai kokari ya rufe bukatar sai yayi sai yayi kokari ya rufe a shiga ba za ka iya ganewa ba a walwala da fuska ba za ka gane ba an gane hadisi ne sahih قال اخبرنا نصر بن علي قال قال عبد الاعلى قال معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اسلم كليس المسكين الذي ترده اللق أكلة والأكلتان ونبى مسكيني بني وانت أجب لوما أيد لوما بيو والتمرة والتمرتان wanda wanda ake ba shi dabino ɗaya da na biyu qalu suka ce fa mal miskin ya rasu da rasulullah wane ne miskin ya annabin Allah qalu ce alladhi la yajidu ginan wanda ba shi ba da wani abu na wadata wala ya an-nasu hadisa mutane ma ba sa sanin bukatarsa bai tasaddaq alai bala tana ba shi talaka sai قال أخبرنا قتيبة ba قال سأل ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن bin بجيد عن جدتي أم مجيد وكان بمن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنا واجترى لكتوة أن نسكي ومن دعنا السلام صفا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشوف من السلام إن المسكين وأنا مسكين لا يقوم على بابي yake zuwa kofar gida na ya tsaya fama abidu lahu shay'a wani lokacin ba ni da wani abu da zan iya bashi rutihi iya da zan iya bashi fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi tajidi shayani idan bai samu komai ba tu'tinahu iyya da zaki bashi illa dhilfa fa sai sai ko fato na akuya muhraqan wanda aka gasa ko aka kona wato fadfa'i ilayhi wato sai ki fadin fadfa'ihi ilayhi sai ki bashi ko dan abu ne kadan kenan shine sai mata da hukufatu babul faqir kana ta cin lokaci